amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum ma sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Fadima binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta da kuma Alhaji Awul Rimi mai shadda da Ahmed Idris Rimin Tsiwa hakimin rigasa Kaduna da shugaban zaɓe na Najeriya Jibrin Garkuwan Barnawa sai Alhaji Muhammadu Awaisu ta Gamawa da shugaba Inunu mai dankalin Turawa ko kuma in ce iyalan shugaba Inunu mai dankalin Turawa Kaduna. Yana gaida Alhaji Mamman buwai. harshe mai zama tsakanin haure da kuma Alhaji Yusuf Tsiga ta fidan unguwar shanu da likita Alhaji Abbarori layin kasuwar mata fage da kuma shugaba Alhaji Ali Elvis kofar Wambai Kano da Alhaji Muhammad Gande Fire Service Sokoto da Alhaji Mustapha Sabudit Matas Gena unguwar tambari Zindar sai daga ƙarshe ce a gaida masa da Ibrahim Wada Burntumau Printing Press fage da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin gari jihar Sokoto, ya kuma buƙaci da a gaida masa da sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina, da Abubakar Liman Rikina Shuni, da Abdulazizu Umar Rima Bezin Sokoto. da Nura Haruna mai ƙarfe funtuwa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero Sokoto da Aminu mai shayi Taraba da Shehu Ibrahim Dange da kuma Abubakar Magawata Dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku je faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi. Ya kuma buƙaci da a miƙa masa da gaisuwa ta musamman ga Mustapha mai kayan miya gashuwa da Yahaya na Madina da kar Senegal da Abdullahi Jibrila a garin Kirbi Kamaru sai Abba Muhammad Duhu Kano da abokinsa kuma Yusuf Bazuka Gwalolo da Ali Wasi, Rimi Uku lafiya. Daga ƙarshe ce yana gaita. ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na nan gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing. Mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi Fashi, jihar Katsina tarayyar Najeriya. sauraro ga faifanmu na farko a wannan shirin. हाय हाय रे हाय ये लड़की हाय हाय रे हाय करती दानिया क्यों पूछो तो हाय कभी ये हमसे लड़ती है कभी ये करती है करो दूर से छेड़ खानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी दीवानी दीवानी दीवानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Abdullahi Jibril Kirbi Kamaru ya kuma buƙaci da a gaida masa da abokansa da kuma ‘yan uwa. Na farko dai ya ce yana gaida Musa da Yusuf Mai Gwanjo da Ya'u Wanzam na Halima da Muhammad Bertuwa gabashin ƙasar Kamaru. Yana gaida Ahmadu Awal a gare Ungwal a Adamawan Kamaru da Adamu Garba a Nijar Ayos Kamaru da kuma Ahmad Sarkin 'yan Nijar a Kirbi kudancin Kamaru. Bai manta ya ce da malam malam mai zanen hula gololo a Baucin tarayyar Najeriya ba da kuma Garba Ubaliyo Nagarta a Abujan Najeriya. Yana gaida Ibrahima Yakubu a Kadunan Nijar da kuma Usman Sambo da Mariya Ibrahim muryar Najeriya da ke Ikko. Yana gaida Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da Aliyu M. Aliyu ɗan agaji jega da kuma Fatima Musa a Abbas a Katsina tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Abdullahi Jibrila a garin Kirbi ƙasar Kamaru. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen baban gida mai ‘yan kunne tudun wadari jau jihar Niger ya kuma buƙaci da a gaida masa da alhaji ɗan neri baka wuni ƙauye baka kuma kwana birni da kuma shugaba yunusa yaro maza bayin mata mina da maji daɗin maginin zazzau babatan ƙaura zaria da alhaji garba mai ‘yan kunne sabon garin rijau da alhaji sani musa ɗan hassan alaba Legas da Alhaji Altine mai ‘yan kunne sabon garin Rijau, da bako yaro tela genu ƙaramar hukumar Rijau, da ƙarshe ya ce yana gaida Alhaji Umaru Dogo mai tireda sabuwar kasuwa Rijau. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine baban gida mai ‘yan kunne tudun wada Rijau. sauraro ku ji faifan da ke bisa injin. Iski yahi jane, bi तो जाने ना ऐसी वैसी कैसी है ये कोई पहचाने ना तो भागो ओ यारो करनत शैतानी ये लड़की है दीवानी है दीवानी madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Maryam Abubakar da ke jihar Kano tarayyar Najeriya. ta kuma buƙaci da a gaida mata da Fatimar Rilwani da Sokoto da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina, sai Halima Kasimu Sardaunan Matasa a da Sakkwato da Zainab Sale Jigawa da Fauziya Abubakar Jigawa da Umu Abdullahi Zamfara da kuma Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya. Mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar da ke zaune a jihar Kano tarayyar Najeriya. Sai gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida musu da Umar Ibrahim Gwamba da Malam Bello malamin makaranta Gwamba da Bello na Kende mai kashe maye sabon garin Gwamba sai Idrisu Kende ba gudu nefa kwasara sai Sani Makeri makerar Gasso a Zagga. da Alhaji Usman ya rugulma ya wuri da ɗan Asabe mai fata ya wuri da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Alhaji Aminu ɗinkin jeka sai Kabiru Abubakar Bulan ya ƙi Sakkwato da Sani a Ashahura mai goro birnin Kebbi da ƙarshe ya ce a gaida masa da Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Yahaya Muhammad Maina ya kuma buƙaci a gaida masa da Malam Nuruddin Ibrahim Adam a jihar Kano da Sama'ila Lawan Kofar Mazugal jihar Kano. da ya Salisu Wali kofar mazugal jihar Kano da Majitaba Muhammad da kuma Nura Muhammad Gumel jihar Jigawa. Yana kuma gaida mamman mai faci a Gumen jihar Jigawa da kuma isiya garin ganji a jihar Jigawa. Sai bako da Bello da Bilkisu da ni kaina Fatima. Ya ce da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon CRI da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Yahaya Muhammad Maina da ke zaune a Gwammaja jihar Kano tarayyar Najeriya. Masu sauraro ku ji faifan da ke bisa injin. रब गाली सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जाया दे जा रे हमको तू गाली madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Bashar Ahmad da ke ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Faruk ɗan ƙillo mai cajin waya dange da likita bokan turai Rilwani Fajal da Sokoto da Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja da kuma Kasimu Aliyu Sardaunan matasa a Sadda Sokoto Yana gaida Baba Ibrahim mai ruwa tashar Babe Dange da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Bashar Ahmad daga ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen malam malam mai zanen hula gololo da na Madina ya haya da kar Senegal da kuma Mamudu Lamido Demsa. sun kuma buƙaci gaba ɗayansu da a gaida musu da Muhammad Sani su Cinade da Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero da Suleiman SKT Ngurore da kuma Abubakar Ladan Jimeta sai Isa Yaro mai buga botin gashuwa. sai Mustapha mai kayan miya gashuwa da buba mai goro gashuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya masu gaishe su su ne malam malam mai zanen hula gwalolo da na madina yahaya da kar senegal da kuma mamudu lamido damsa Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Buhari Umar Dange a jihar Sokoto ya kuma buƙaci da a gaida masa da likita bokan turai Rilwanu Fajaldu Dange da iyalansa da kuma Sade Sa'idu Daura Katsina da Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja Abuja da Kabiru Umar Dange da salonan matasa a Sadda Kasimu Aliyu Sakkwato. Yana kuma gaida Shehu Mai Kura Dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Buhari Umar Dange a jihar Sakkwato tarayyar Najeriya. Masauraro ku bani aron kunnuwanku ku je wannan faifai. गुड़िए जो कर ले पूरा पतन तेरा Madalla kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Fatima wato takwarata kenan. Matar Rulbanu Fajaldu ƙaramar hukumar Dange ta kuma buƙaci da a gaida mata da Halima Kasimu Aliyu Asadda da Suwaiba Abubakar Sakkwato da Anta Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Umu Zaidu Bala Kofa birnin Kebbi tarayyar Najeriya sai Rashida Kasimu Fajaldu da Aisha matar El Fajaldu daga ƙarshe ta ce ba za ta manta da Anta Halima Jimrau a muryar Amurka birnin Washington ba. da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima matar Rulwani Fajardu, ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba yanzu haka da na karɓo shi daga wajen Sha'aibu Idris Kofar da Balangu Jigawa ya kuma buƙaci da a gaida masa da Ali Kafayos yana kuma gaida Ukasha Abdulsalam Koko. sai sanin shaga ƙofar ƙaura katsina da Ibrahim Sha'ibu Balangu da Musa Sha'ibu Balangu da Usman Shitu Mahuta da Muhammad Nuruddin kofar fada Balangu. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Sani Dino Udubo da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Sha'ibu Idris ƙofar fada Balangu jihar Jigawa tarayyar Najeriya. To madalla, kafin mu kammala shirin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a filinmu na zaɓi sanka da na karɓo shi daga wajen uban ƙungiyar zaɓi sanka na ƙasa wato Odita Janar Muhammadu Gande Faya Sabis Sakkwato ya kuma buƙaci da farko a gaida masa da matarsa hajiya mai kuɗi auditor janar Muhammadu Gande Fire Service Sokoto da 'ya'yansa da kuma shugabannin ƙungiyar zaɓin sanka ta Najeriya. Sannan ya ce yana gaida mai nasara nasarawa funtuwa da sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Hassan Muhammad Binanci Sakkwato da Adamu Aliyu Amo Katsina da kuma malam malam mai zanen hula gwalolo. yana kuma gaida Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Usman Muktar ɗan Nijar. Da fatan dukkansu sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine uban ƙungiyar zaɓi sanka na ƙasa Odita Janar Muhammadu Gande Fire Service Sokoto, jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Katin da ke hannu na da shi zan rufe shirin namu na yau. na kuma karɓo shi ne daga wajen Usaini Dangote Karasuwa yana kuma gaida Isa Lawan Girgir da Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da Sha'aibu Idris Kofar Fada Balangu da kuma Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa. Ya kuma ce a gaida masa da Garba na Kolo Ajaura da Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Bala Usman Karasuwa da ɗan Asabe Mai Fata da kuma Isa Ramin Hudu Hadeja da Isa Mai Kati Gashuwa da Hajara Kanwar Usaini Dangote Karasuwa. Yana gaida malama Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da Adam A. Adam Gashuwa da kuma ni mai gabatarwa da Fatima Lui da duk sauran ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon CRI da fatan kowa yana nan cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Usaini Dangote Karasuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Da wannan gaisuwa na Malam Usaini Karasuwa muka kammala shirin namu na yau kamar kullum Jamila ce ta sada na da ku, ni Fatima Inuwa Jibril da na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin, nake fata za a kasance lafiya, Allah ya ba mu alherinsa, Allahumma amin. Oh, दिल एक दिन मिल जाने हैं आकर वापस न जाना हम तेरे रंग बड़े सुहाने हैं हम तेरे